وقالوا <coughs> أإذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينبضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان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 alihi wa sahabihi أجمعين yan uwa mahalarta wannan majalisi musamman shugabanni da malamai da ke haya tebul uwa da suke sauraronmu daga wannan masallaci na unguwan nasarawa a nan kwantagora kwantagora local government Niger State, Nigeria. ‘Yan uwa masu sauraronmu daga Jibois Manara, Nigeria, da kuma Sunna TV daga Kano, Presti Radio daga Mina, da kuma Landmark FM Radio Kontagura da Radio Koro Busa ‘yan uwa musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu <clears throat> ya zama yau nan sha uku ga watan ramadan hijira shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ya yi daidai da hudu ga watan afiriri miladiyar haihuwar annabi isa da maryam in alaihi salatu wassalam shekara 2023 ta wannan sura suratul isra'i sura ta sha bakwai sura ce makiya yana da kyau a lura cikin abubuwan da take suwa akwai gwagwarmaya wadda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya yi tsakanin makiya Allah na duniya manya-manyan ƙwarai shawa, amma tare da haka annabi sallallahu Alaihi wasallam ya zama mai haƙuri ya zama mai juriya har ya ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan addini ya yi nasara a duniya ga baki ɗaya alaihi salatu wassalam yau za mu tashi ayata ayata 48 ikira انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سبحانه وتعالى ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam undur ya rasulallah ka duba ya ma'aikin Allah irin halula da ɗabi'un wa'annan anna musamman ƙuraishawa kai fadara bulakal amsal Jiya da suke buga maka misalai ba hujja ba dalili wasu daga ciki su ce maka abin nan mahaukaci wasu kuma su ce maka mawaƙi wasu kuma su ce maka boka wasu ce mai sihiri ko su ce ai wannan alƙur'ani waƙa ce ko suna kawo misalai daban-daban kowane suka ɗauka sai su ga cewa baya zama madogara su canza kuma su kawo wannan hanyoyi dai na aibu da aibatawa da illantawa wannan ya nuna sunna ce ga masu da'awa ta aƙida ahli sunna wal jama'a ah, da'awa ce wadda aka gade ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama tilas kenan a yi haƙuri da miyagun lafuzza wayanda ke fitowa daga bakunan wayanda ba su da imani in sun je heka da wannan yau gobe kuma su canza su zo da wata jibi kuma su canza su zo da wata shine subhanahu wa ta'ala ya ce wa fadallu eh, sai wannan jehe-jehen miyagun kalmomi ya ja musu sanadi da dalili eh, sun bata ga baki daya wala yastadi'una sabila sun kasa samun dama su bi hanyar Allah siratullahi mustaqim ah, sun ɓata lokacinsu wurin lalabo hanyar da za su bice hasken musulunci sun kasa tsayawa su natsu su san ikon Allah ya wuce wannan tunani nasu saboda haka Allah ya ce wannan ya zama sanadiyar sun ƙara ɓata kuma sun kauce mata farki na tsira bangiji Allah ka tsere muna imanin muka ƙara shiryar da mu na'am وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا na خلقا jarida? wannan yana ɗaya daga cikin ah, siffa na kahircinsu shine musun alkiyama ƙaryata tashin alkiyama tare da amfani da dalilai na hankali manamakon dalilai na shari'a aiko na hankalin ma ba su yi aiki da shi ba wa ƙalu Allah ya ce suna cewa a idha mitina a idha kunna turaban wa man a inna lamabe usuna halkan jadida shina yiwuwa idan mun ka mutu muka zama ƙasa duk tsoka ta shaɓule mutum ya zama skeleto tunda in an ruhe shi ciki in ya mutu wani lokaci da iske ba a samun gashin jiki ne ba nama ba tsoka ba jijiya eh, komi ya riga ya bi ƙasa ya narke sai dai ƙasusuwa to hina yi wata rana ma ƙasusuwan ma za su zama a foratan su zama sun bushe sun zama nannagaggu sun ruɓe sun zama ƙasa komi girman ƙashi da kasa hannu kan riƙa shi bai rikuwa sai ya koma gari to shi ne foratan hina wa an muka zama ƙasa eh, abin nan muka koma muka nunnuge muka ƙasa ta fatattake mu ga baki ɗaya muka dawo abin nan kama alli ƙasanmu sun koma kama alli sun zama ƙasa ba wata gaba da ta haɗu da uwata ba wata wadda adda ƙarfi al'adar ƙashi yana da ƙarfi amma eh, idan mutum ya mutu wani lokaci za ka ga ƙashin nashi ma bai da bambanci da gari ko ƙura ma wurin taushi da rashin ƙarfi a ina lamabe usun yana yiwa kuma a ce irin wannan halola kuma za a iya sake dawowa da mu a sake mai da mu a sabunta mu halkan jadida sabuwar halitta mu dawo cikakken mutum kamar da muke da balle a yi mana riya wacewa za a yi mana bincike za a yi mana shari'a za a kona mu za a yi kaza kaza wannan shi ne iya babbawo su da fahimtarsu ne subhanahu wa ta'ala bai shi kuma sai jehe su da kalmomi guda biyu masu zafin gaske don ubangiji ya gwada musu babu ja da baya magana tashin kiyama tana nan tabban za a yi ta kuma za a wulakanta su sai ce hijjaratan sai ce kulka ce da su kunu hijaratan au hadida ku zama ɗayan biyun nan ko kuma ku zama uku na ukun shine menene au halkan subhanahu wa ta'ala ya jiha musu kalmomin nan guda uku masu nauyi tunda dai su banu adam ne ba wata hanya kuma da za su iya canza tsarin halitta da Allah ya yi masu su canza kansu daga zama ɗan adam domin dai kana ɗan adam ko kana jinnu wannan hukunci ya riga ya tabbata ba sauran canza shi don haka Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam qul ka yi musu jawab ka ce da su kunu hijaratan ko koma duwatsu ku canza ma halitta ku ku koma duwatsu au halkan au hadida ko ku koma bakin ƙarhe domin kamar da aka sani duwatsu suna da tsananin tsauri jimadat ne su ba ɓangaren livingston ba ne kuma ba a yi musu judgment za a niƙe su ne a sheƙe su a bar labarinsu hakanan shi ma baƙin ƙarhe to shine Allah ya ce da su kunu hijaratan au hadida ku ɗau matakin hana ta da ku alƙiyama don haka ku ɗau mataki na farko ku mai da kanku duwar watsai dogayen duwatsu irin na farauta ko kuma kowanku yanzu yanzu ya canza ya mai da halitta ta baƙin duci ko kuma na uku au halkan ko kuma ku mai da kanku wata irin siffar wata halitta mimma su fi sudurikum wadda ita ce mafi girma a cikin zukatanku don ku hana ubangiji ya yi aiki ne gare ku in aka dibi wannan aya <clears throat> yana yiwa idan suka zama duwatsu kaga kenan dutse bai da wata shari'a a ranar alkiyama awwalan ko kuma su zama Eh, abin nan bakin ƙarhe to kaga shi ma wannan jimadat ne ba wani shari'a da za a yi musu domin Allah cewa cikin suratul rahman sanafarugu lakum sanafarugu lakum ayyuhas saqalan za mu sa wata rana wani lokaci da za mu yi muku shari'a ya ku masu nauyi guda biyu saƙalan su ne aljani da ɗan adam su ne yake kira sakalan a wurare da yawa da ya maganansu to su kuma shi ne ake waɗannan su ne asalin da za a yi ma judgment domin dabbobi ma kisasi za a yi masu babu maganan a sa su wuta ko a sa su aljanna halittar nan biyu <clears throat> su kaɗai ne ke fuskanta ko shiga aljanna ko shiga wuta shi yasa aka ce tunda ba su yarda da kiyama ba to su koma duwatsu ko su koma baƙaƙen ƙarafa Au halkan min ma kaburu fi dorikun ko ku koma wata halitta wadda take mafi girma a cikin zukatanku mun duba wannan aya <clears throat> mufassirin rahimahumullah suka ce abinda ake nufi wallahu alam in dai ba su iya mai da kansu duwatsu ba su iya mai da kansu baƙaƙen ƙarafa to su mai da su mutu domin mutuwa ita ce mafi girma bisa ga duwatsu da baƙaƙen ƙarhe shine ma'anan au halkan min ma yakburu fi sudurikum wanda abu halitta daban wadda ita ce mafi girma daga cikin zukatanku wanda ta fi maganar dutse ko maganar baƙin ƙarhe shi ne masu shari suka ce a to wannan mutuwa kenan kenan in haka ne su mutu kama an ce kama kana magana da mutum ka ce ya nuna maka shi bai ji daɗi da ka ce zaɓe ba sai ka ce a to na ci zaɓe mutu a hausa kun san muna da irin wannan to ita ce kalma mafi ciwo a rayuwar duniya don mutuwa ita ce ƙarshen ɗan adam da shi ne aka ce musu au halkan min ma kaburu fi sudurikum ko wani halitta wadda take mafi girma a zukatan ku bi ma'ana ku mutu ɗin mana ku mutu ku mutu da yawa mufassirin sun lagu da waɗannan ayoyi amma wannan shi shine asahu wanda suka fi tsayawa gare shi a wurin jumhur daga cikin fassarar tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina radiyallahu anhum na'am yana daga cikin izgilinsu fasa ya na da sannu za ka ji suna cewa man yu'iduna wai wane ne ya isa bayan mun kai ga wannan tsari wannan level ya sake ta da mu mu dawo mutane mutum ya mutu shekara dubu wai a ce ana dawowa da shi to wane ne zai iya dawowa da mu man yu'iduna wani na zai mai da mu wato kalma ce da suke nufin cewa wannan abun ya nisanta da iya yadda ma da cewa ana iya dawowa da mu shine Allah yake cewa shi kuma kulka ce da su wanda zai mai da ku koyan da kuke da alladhi halaqakum awwala marra wanda ya halice ku farkon halitta ai ba gyaran mota da wuya ba kera sabuwa gangar jikin ɗan adam samar da ita na asali farkon farkon nan shi ke da wahala ba wai ta lalace ta ya yamuce jini ya ya ƙone ya bushe ta dama ƙasa ta dama turɓaya gara ta cinye ƙasa ta cinye gaba ɗai a ce za a sake dawa da shi wannan ma ba ko wani abu ne mai lalura ba shine subhanahu wa ta'ala ya ce ubangiji Eh, wanda ya samar da ita farko shi ne zai sake dawowa da ita ta dawo ɗan adam ɗinta wadda take da kamar yadda suratul qaf ta ce qad alimna matan kusul ardu saboda me qad alimna matan kusul ardu minhum Allah ya ce duk abin da ƙasa ta cinye daga jikin ɗan adam ko da karin gashi ne ɗan kaɗan wanda bai wuce atom ba balle ƙashi balle tsoka balle jijiya balle ɓargo kai subhanahu wa ta'ala ah, eh, ya ce ba wani abin da za a yi saboda mun san abin da ƙasa take cinyewa a jikin ɗan adam kada alim na matan kusul ardo minhu wa inda na kitabun hafid muna da wani littafi tsararre wanda yake tsare ko ina ka rasa akaifa ko ina ne ka rasa wani abu duka akwai su a tsare da yawan labarka da nauyinka da tsawonka da faɗinka da girmanka da ƙaton cikinka duka muna da masaniya muna da lauhil mafuz wanda komi yana nan tsare na'am wannan bai hana su sake ci gaba da jidali da kai fasayun na ilaika ru'usahum kuma da sanu da su dinga jijjiga kai suna jijjiga maka kai suna ca ina ina suna nuna maka su wallahi ba su yadda ba sun san abin nan karyata su a wajen su fa waya na suna cewa me matahu yaushe ne in an ce za a dawo yaushe za a dawo abin nan tunda ba yau bane Shi ne wata aya ke cewa idan mitina wa kuna turaban to ba damuwa duk akwai su wurare da yawa a cikin alkur'ani hana kowa ta'ala na'am to kulka ce da su a asa an kuna ƙariba, tashin duniya ma ai ana fatan ma wannan abin kusa ne ba wani lokaci ba ne domin hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa da shi da tashin alkiyama game da aiko shi da aka yi kahatain sai ya nuna yatsu guda biyu nisan su kawai tsakanin eh, manoni da mai bi mai saboda haka kiyama tana tana kud kud eh, abin nan da ai kiyama ba ma wani abu bane dan abu ne dan kankanin lokaci fasa kunu, kariba da fa ana fatan ta zama kusa manzon ƙarshe dai ya zo ƙur'ani shine na ƙarshe kuma ya gama sauka kuma manzon da ya taho da saƙo na ƙarshen duniya ya ƙare har ya koma ma Allah kuma mafi yawan abubuwa na duniya ga baki ɗaya na alamomi da suke gwada cewa lallai duniya ta tsuha kuma tana dab da tashi duka sun bayyana har ma yanzu turawa sati ɗaya da ya wuce sun yi wani zama na manya-manyan ƙasashen tattalin arziki na duniya akwai abin da ake hasashe cewa nan da shekara talatin ana hangen cewa ruwan da ke kwance ƙasa wanda shi duniya take amfana da shi wannan ruwan zai yi ƙaranci kwarai da gaske idan ruwan ya yi ƙaranci Eh, akwai haɗari na rayuwa a wannan lokaci wannan shine abin da turawa suke hasashe kaga Allah dai bai ba su sanin sanda za a yi tashin alkiyama ba amma dai akwai abubuwa ta he tattalin arziki ma na duniya jiya jiya aka fi da rahoto cewa tattalin arziki na duniya gaba ɗaya yana yi ƙasa ba sama yake yi ba saboda haka mutane su koma mu Allah shi ɗaya ya rage yanzu addini al'iman wa amalu sale imani da aikin ƙwarai amma duniyan ma da ba ai ta gaji da mu na kadiba za ka ga da mu hatta jiran har masu mulkin wani na a cikin jin daɗi kuma abubuwa da yawa da yanzu duk mai hankali ya kamata ya duba ya ga cewa ina ne ya ɓata bari ya gyara mutum ya kama shirye-shirye amma kiyama kan babu shakka yadda Allah ya faɗe ta babu shakka tana dab anytime ana iya busa kaho duk manzannin nan fa ku dibi sun daɗe ƙasa annabawa sun daɗe ƙasa sahabbai shuhada duk sun daɗe ƙasa kuma ubangiji ya musu alkawali zai eh, ta da su ya kai su gidan aljanna ya sa kan masu don haka mu da muka rage yanzu wane ne adda imanin da ya kai abu huraira to duk duniya ga gaba ka tara mu duka za ka ga imanin mu gaba na duniya kaf in an haɗa da skeli ba mu kai imanin abubakar ba radiyallahu an ballantana irin fasadi da hatsabibanci da batsala da ake yanzu a duniya kai da kanka kasancewa babu shakka tana dab da a busa kaho kowa ya watse illa dai kowanku ya iyakacin kokari ne ya nemi yadda Allah ya yi imani ya aikin kwarai, ka yi ta shiri lailan wa nahara musamman wannan ramadan da Allah ya baku yanzu yau sha uku ya rage kwana bakwai eh, ramadan ya dawo ƙasa kwana bakwai ya zama na eh, duk abin da ka yo baya kamar ba ka yi ba sai ka mai da komi ƙasa to muna fata Allah shi ba mu gafara shi ya yi zunubanmu na'am yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa taquluna in labithtum illa qalila yawma ranar da zai kira ku kamar yadda bayani sharhi ya tabbata mala'ika israfilu zai murya mai ƙarfi yana halomu ila rahman duka duniya gabas da yamma kudu da arewa kowa yana jin wannan sauti sai ya ɓaɓɓago daga kaburbura a taso a je wurin wanda mai wannan kira shi kuma yana ci gaba da kira cikin wani ƙaho kuma ƙahon na nan an ba shi har ya baki nai abinda ɗaya ya rage a ce busa Shi ne kawai ya rage Shi ne Allah ya ce bonahu lallai ko a lokacin tilas ba bisa kuna so ba dole ku karɓa mishi dole ku zo ba kun ce ba a tashi ba to ran da zai ce ku zo ku da kanku za ku tashi ku zo ku same shi ku da kuka ce bai yiwa a ta da ku to za a kira ku kuma dole ku karɓa kira tilas ba wai ku kuna so ko kuma abin nan shine wani mufassirin suka ce to ana nufin eh, karɓa istijaba ɗin nan na mummunai za su yi shi da'atan bisa da'a da biyayya da imani dama sun yi imani da alkiyama sun yi imani da akwai ranar tahe su kuma waɗanda suke ɓangaren kahire ba su yadda ba eh, su kuma za su karɓi istijaban su zai zama ɗau'an wa karehan cikin suna so ko ba sa so dole ne dai su karɓa wannan kira wato kira biyu ne kenan karɓa kiran mamanai da karɓa kiran kahirai mamanai su karɓa kira dama sun san da za a kira su sun yadda kahirai su karɓa kira ba su yadda ba su zo bisa ga tilas ah, fastastajibuna bihamdihi abin a kan gode mishi ma'ana ga godiya gare shi mamunai za su dinga godiya ga Allah ya cika musu alkawali ya ce dai kira su a yi shari'a ya kai su aljanna don haka lokaci ya yi don haka suna ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala kai kahiri ma dole shi godiyar da ba ta yi mai amfani ba wa da zai domin dole shari'a ta zai gamu da ita ko yana so ko baya so qala ba'dul ulama su dai mummunai dinnan su ne masu istijaba mummune su ne kawai za su gode ma Allah saboda ya cika musu alkawari na'am Allah ya ce wata zannuna lokacin kuna zato eh, su waɗanda a ɓangaren da ba musulmai ba wata zannuna kuna zaton illa bistun ba ku zauna duniya ba illa illa kalila sai zama dan kadan to wannan illa kalila shine mufassirin rahimahumullah suka ce to hina yiwa wannan illa kalila abinda ake nufi za su zargi kansu su waɗanda ba musulmai ba su ce ai dan zaman da sun kai cikin kabari dan kadan na ne domin zaman da za a yi cikin kabari to in an yi busan kaho na farko kowa da yi bacci da musulmi da kahiri kowa zai a ɗauke rayuwa ta sai ya yi bacci shi kenan hadda wanda a cikin azaba za a dakatar da yi mai azaba shine abinda ubangiji ya faɗa a suratul yasin wa ƙalu man ba'asana min marqadina to shi ne suna cewa wai wane ne ya tada mu daga wannan wurin hutu saboda sun san farko suna cikin wulakanci da azaba kabari yanzu kuma sun dan huta shekara arba'in an sake kuma busa kaho sun tashi shine sun san kenan maishe su za a yi ga waccan azaba ta farko da suka sha shine da Allah suke cewa ba mu zauna ba sai a yan kaɗan qala ba'dul ulama cewa abin da suke nuhi da illa bisum illa qalila ba ku zauna ba sai ɗan kaɗan wato in an ka auna ita duniya gaba ɗaya ko da wanda ya shekara dubu ne don an yi zamanin masu yin dubu kafin su batta to ko da wanda ya dubu ne ko ya dubu bakwai ko ya dubu biyu wa haka da aikin banza ne idan ya ga alkiyama ya auna duniyar da ya yi da lahira da aka yi to duniya ba wani abu ba ne face dan kaɗan domin dan zaman da aka yi ciki dan kaɗan na ne ko da ko miliyan ɗari aka yi cikin ta kan a tashin kiyama ya zama ɗan kaɗan game da lahira ita ba ta ko da date ba ta da lokacin da za a ce ai garin da za ta karewa Allah ka samu cika da imani na saboda me inna shaytana waɗanda suke ba da labarin asbabun nuzul na alkur'ani ah, na farko sun ce wannan aya ta sauka ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, lokacin da ƙurayshawa suke tare shi suna faɗa mai miyagun kalmomi suna zagi da cutarwa da maganganu na cin zarahi allah ya ce mai da shi da musulmin da attare tare kada su rama wannan cin zarafi su yi haƙuri ah, wasu kuma ruwaya suka ce a'a umar bin hattab radiyallahu an shi ne wanda ake gaya ma baƙaƙen maganganu na musuluncinsa shi kuma yana ramawa allah ya ce a'a daga yau kada wanda ya sake ramawa kowa ya faɗi magana dai mai kyau ah, ko yaya dai ne wannan asibabu na zulu yake wato hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama in lalura ta sada ka yi magana ko da ranka ya ɓaci kawa Allah ka faɗi magana mahi kyawu falikul khairin ka faɗi alkhairi auliya smut ko kuma dai ka kama bakinka ka yi haƙuri ka yi shiru shine mafi alkhairi wata aya qur'ani subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan wa me zai faru ku lura da wannan muhimmancin wannan aya aya ce wadda tana taimakon mutum a duniya shi kuma tana taimakon mutum a lahira shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam mafi yawa akan membari in yana hudu ba tana ɗaya daga cikin ayoyi uku da yake karantawa akan membari alaihi salatu wassalam kuma in kun dibi hudu ba da shehu usman ya rubuta ko kuma sultan muhammad bello rahimahumullah za ku ga cewa wannan ba wannan aya tana cikin wadda suka rubuta a cikin tsarin abin nan hudubarsu subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayu halladina amanu ya ku masu imani kula ku ji tsoron Allah wa kulu qawlan sadida idan za ku yi magana kuwa Allah ku faɗi magana kyakkyawa ku faɗi magana madaidaiciya wadda babu cin zarafi ko da ramawa za ka yi an dage ka karama da siffat da aka zage ka da ita kada ka wuce haddin abin da aka yi maka ka faɗi magana mai kyau saboda magana mai kyau yuslihi lakum a amalakum za ta kyautata muku ayyukanku ayyukanku na addini ayyukanku na sana'a ayyukanku na siyasa ayyukanku na sarauta ayyukanku na ma'amalat in dai ka iya magana kana faɗin magana da harshe mai kyau kuma kana yin magana ta kwarai kamar yadda hadisi ya umarce ka ka faɗi magana mai kyau to in kana maganganu kana hidda magana mai kyau subhanahu wa ta'ala zai gyara muku ayyukanku kuma wa ya gafir lakum kuma Allah ya gafarta muku yuslihi lakum a'malakum wa gafir lakum zunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku saboda haka ƴan uwa musulmi ko wani gwamna da aka yi cikin gwamnonin arewa zamanin sojoji kahin a dawo mulkin siyasa an yi hada zangon kataf sai tashi magana sai ce shi ya yi bakin ciki da Allah ya yi shi musulmi kuma wallahi ba haka ya so ya faɗi ba abin da yake son ya ce na yi bakin ciki ina musulmi kuma a ce musulmi ne ba su da gaskiya da aka yi hada zangon kataf to abin da ya so ya faɗi kenan eh, to sai ɗaya ce shi ya yi bakin ciki da Allah ya yi shi musulmi sai matsala ta shiga ko ina aka yi ta tsine mai a cikin ƙasan nan eh, saboda ka in ka yi magana yi magana mai kyau wani mawaƙin hausa yana cewa maganar duniya ai iyawa ce idan ka ji ta ka kama bakinka in ko kaƙi sai ta dame ka ka gani matsala kenan don haka duk inda za ka yi magana ku ne magana siyasa ce ko wa'azi za ka yi don allah ɗaya ka tace ka auna ka san abin da za ka faɗi ko magana ce ta mu'amala tsakaninka da mutane to Allah ka tace ka san wace irin lafazi ya kamata kai wannan zai taimaka ma abin rayuwarka ga baki ɗaya wani eh, wani ustadu don abin ahli sunna ne kuma yana da ilimin addini kun san shi ana kira ne doka wani wanda ya mawaƙi ne da kaduna state amma ya tuba daga baya an bashi sarauta Ahmadu doka very good ya ce Allah ya ce doka na san halin mutane ya ce kuma Allah sarki duniyan na ya ce komi ka gani in ya baka tsoro wata rana shi da ya baka tausai ya ce kuma komi ne ne ya baka tausai wata rana zai baka tsoro ya ce wai abin da ya sa doka ya ce hakan ga sai ce sauran taɗi na bar ma cikina to wannan shi ne mutum kada ka ce bari ka zube komi a ciki kai ko da wa'azi ne ba komi ka sani da ka zubewa ba za ka diba ka ga menene masalihu na addini masalihu na al'umma a ina ne kake zaune suwaye kake magana da su yaya ƙarhin su yake wani yanayi kuke wani lokaci kuke wannan shi ya kamata da yawa za ka ga a midiya wani malamin in yayi magana kai da ji ka san ba malamin musulunci na ba saboda mi saboda bai auna magana ba ya kamata in mutum da ya magana yayi yayi yi takaɗanɗan akwai wata magana da na yi wurin tafsirin da muka yi kahin ramadan unguwarmu ni ga irin halolan da mulkin buhari ya shiga zamani yana soja da kuma yanzu ni ga abin kullum sai in ga abin gashi irin hitina ta yawa ni ce kai allah ya sa ya gama lahiya da iyaye ne eh, allah ya sa ya gama da lahiya da mahaifiya ta yi Maganar na sai ni lura har da yaran unguwanmu ba su ji daɗinta ba wallahi ni kaina daga baya sai ni ga lallai maganar ko ba ta yi ba ba kuma in ka diba ko magana ce addu'a ce na yi amma addu'a wato tana da abin ga shubuha tana da matsala kaga wanda duk ji wani da ya ji ta sai ce ai ya ce wani ma bai rabu da tsohuwa ta lahiya ba kaga wani haka ɗaya zai ɗauka eh akwai wani ana kira ne a sulayari yana nan dan sokoto ne ya kira ne ya ta zagi ga waya ya kira ne ya ta zage-zage yana ta lafuzza ni ce allah sarki wai ina ka ji ma magana sai ya ce wai mata ta ta turo mai ni ce ka ko ka ƙara son abinka so, ba mutane ba su ma tsayawa su gane menene mutum ya faɗa cewa ni allah ya sa ya gama da mahaifiya ta lahiya in ka babu illa cikin magana amma tana da shubuha wadda tana iya damar da mutum matuƙar gaske tana jefa to don haka yasa magana duk sanda za ka yi ta ko da wa'azi za ka yi to yi ƙoƙari ka auna ta ko da akwai magana akwai ahasan to shine wagga aya ta ce wa kulli ibadi ka gaya ma bayi don Allah in kun tashi za ku yi magana matsayi ku na musulmai ya ƙulu latihiya ya ahasan ka gani ku faɗi abin da ko da hasan ne maganar a'a to tunda tana da shubuha ka faɗi a min ha, ka faɗi wadda ta ta kyawu me yasa saboda damantakewa ku na ɗan adam inna shaytana yanzagu bainahum shaytan yana yafsadu yana batawa tsakankanin ku abin nan yana bata damantakewa tsakankanin ku saboda haka idan za ku yi magana eh, kun ga da yawa mace da ta ce in ka isa ga ga uwar cikinka ba ni takarda so da yawa mutum bai son ya sake ta amma sai shi debi girman maganan nan sai ɗaya ce to na sake ki sai ta huce kuma ta dawo tana ni wallahi wa yan magana ɗaya ni maganan nan yan magana wallahi ba yan magana ta ba ba kowa ke iya bari a tozata mahaifiya ta ba in baka sake ni ba ka cika da uwarka ba ko ji ga kaza ma magana saboda Allah dibi ma eh, cikin mutane da mutum ke cewa ya ce ma mata ta yi kamar yadda abin nan eh, khatib ibn abi balta'a laisa aus bin samid a suratul muntahina eh, mujadala kun ga abin da ya ce bin tusala ba in na kwana da ke kamar na kwana da mahaifiyata ko ba haka ya faɗi ba maganan nan kun ga tana da girma Allah da ya tashi raddi kanta ya faɗi mahita sai ce innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa dhura Allah da kanshi yace, ce kai kai su suna faɗin magana abin kyama kuma maganan nan ta ƙarya ya za ka siffanta matanka da da mahaifiyarka Allah a kenan wannan ya nuna su ma mata ya kamata su dinga aunawa mutum ko ya hasala in mutum ya yi fushi yana tsaye suna ta ce ya zauna in mutum na zaune ya fushi ya ɗan sha ruwa in ya sha ruwa kuma ya ɗan kwanta kuma ya ban magana to in kana zaune ka yi fushi ka miƙe tsaye ƙulli da haka yi kenan don haka zauna za ka yi da nan zaune ka yi fushi ɗan ɗibi ruwa ka ɗan sha kuma kun ga larabawa kamar na Saudiyya. su sai aka sunanta mu sai a ce maka salli ala nabi inda du'an haka ka hasala ka ya hushi sai bai ce maka salli ala nabi to kaga idan ka tsaya yi ma annabi salati ai hin ka gama ka tuna kai musulmi ne ai sai ka yi mi sai ka huce saboda ka wallahi gargajiyanmu da hausanmu na jakkaza ubanka dan shegiya dan kaza kaza wannan abun baya cikin ƙaulan sadida za ku yi magana ku yi magana mai kyau yuslihi lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum zunubakum kuma ƙarshe ya yahe muku dukkanin zunubanku magana kaɗai tana sa a sa ka wuta magana kaɗai tana iya sa abin a yahe ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma sahabbai wane ne cikin ku zai lamunce mini tsakanin labba ne biyu da cine ne guda biyu in lamunce mishi aljanna Abin da ake nufi da leɓa tsakanin leɓa guda biyu harshe wa zai yi ƙoƙari ya kama harshe ne ka san magana da za ka yi duk abin da za ka yi ka yi magana mai kyau ko mahi kyau kamar yadda ƙur'ani ya faɗa sannan ka kare al'auran ka ga tsasa ta inda shari'a ba ta yadda ba shine cinanka guda biyu wato zina ya zan baka yin zina sannan kana kame bakinka shi ko annabi biyun ga in kana iya tsare su zai lamunce maka za ka shiga aljanna mun ga wannan ba ƙaramin eh, abin nan alkhairi ba ne kuma eh, ku dibi hadisin arba'una nawawi da ya ce ma wani salaka ka ummu eh, ka ga wace magana ce sai ya ce kuffa ka hada annabi ya ce ka kama harshen ka wannan ya zaro harshen ya rike ya ce kuffa ka hada ka kama wannan harshen ka ka kiya kanka da wannan harshe ka kiya kanka da shi sai ɗaya ce a halan hadda maganganun da muka yi su ma ana kama mu da su ku dubi magana da annabi ya mace ka ummuk saboda ka magana ta girma wasu na cewa kamar ya ce da uwarka ta yi barin cikin kada ya hi ma sauki inda ka ga abin da harshe ke yi na halakar da al'umma wasu ka ce yana nufin zagi ne <laughs> wasu ka ce kalma ce ta larabawa da suke nuna wata ɗan adam wallahu alam shine subhanahu wa ta'ala yake cewa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna shaytana yanzagu bainahum inna shaytana kana lil insani aduwan mubina a shedan gare ku makiyi ne kuma mabayyanin kiyayya shedan bai kauna ku bai kauna annabin ku bai kauna ubangijin ku bai kauna qur'anin ku bai kauna addinin ku saboda ka bai kauna annaba bai kauna manzanni to ta yaya za a yi kai ka zauna lahiya da shi habaraka sai ku kiyaye ubangiji Allah ya tsare mu daga shedan musamman mai azumi su yasa sunna ta hana mai azumi ya yawaita magana an hana ka ka yawaita magana ma'ana ana son kada ka yawaita surutu Matuƙar ba wani abu ne wanda ya shafi islahul islahil umma ba da Allah ka yi shurunka domin cikin ma'ana asaumu cikin ma'ana ta yi ba kamewa daga ci da sha kaɗai ba ko jima'i a cikin ma'ana ta akwai kame harshe daga ƙila wa ƙala sai sun ka istidlali da suratul maryam inni nazartu lirahmani sawma walam ukallima al-yawma madha insiya saboda ka yana cikin ma'ana azumi ka rage surutu mazaunan ku kana hira hira dan buga hira dan kogaro kila wa qala qultu qalu qulna qalat wa Allah ka bari ka kama bakinka ka haka ga ka sha ruwa ka samu ka tsira da wannan azumi sai ya ce me wallahi rabbukum a'lamu bikum wanda ma ya san ku wallahi babu kama ubangiji rabbukum a'lamu bikum ba wai Allah ya san ku ba a'lamu bikum shine mafi sani game da ku ba wai ya san ku wato ya kai makura a wurin sanin ɗabi'unku da halayyarku da tashinku da zamanku da cinku da shanku da rayuwarku da duniyarku da lahirarku da halolanku duka shine mafi sani akan ku in takunu in in ya sha yarhamukum in Allah ya so zai yi muku rahama ya Allah kai muna rahama ya Allah kai muna rahama ya Allah kai muna rahama wa in ya yasha yu'adhibukum kuma in ya so sai yi muku azaba ya Allah kar kai mana azaba ya Allah kar kai mana azaba ya Allah ka yahe mana ya Allah ka gafarta ma in kai mana azaba ina mun shiga uku wa zai cece mu bayan kai fa innahu la haula wa la quwwata lana illa bika ya arhamar rahimin اللهم إنا نعوذ min من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ubangiji ka ce in ka so kana mana rahama in ka kuma kana iya yi mana gafara in baka yi mana rahama ba ina za mu ta yi mana ita ba mu da wani Allah sai kai ba mu da wani abin bauta sai kai mun yi imani da kai mun yi addini gwargwadon abin da muke iyawa muna tuba da kayahi mana ya Allah ka dibi rahamaniyaka ya Allah ka dibi kai mai gafara ne ya Allah ka dibi ba ba abin da zai karar da kai don kayi mana azaba saboda haka ka yahe mana ya ubangiji ka yi mana rahama ya Allah ka ba mu aljanna ya Allah idan baka yahe mana ba ba mu da wani Allah sai kai ba mu da wani abin bauta sai kai to wani na ka iya yahe mana babu shi mun imani da kai wahadaka kala sharika lak ya ubangijin al'arshi ya ubangijin ka'aba ya ubangijin hajar aswad ya ubangijin musa da harun ya ubangijin sammai ya wanda ba mai iya magana lahira sai in yayi magana ya mamallakin mulki ya wanda mamallakin mulki mulki ma bauta yake gare ka ya mai kada rana ya mai bada hasken wata ya mai ba da hasken rana ya mai kori iska ya mai ƙasan nan ya mai sammai ya mai duniya ya mai lahira ya mahalicin bayi ka yahe mana ya ubangiji mu bayinka ne ka yi mana rahama ya ubangiji mu bayinka ne muna bukata aljanna ka ba don mun yi maka aiki ba ka yahe mana cikin rahamani ka rahamaniya ka ya Allah ya ubangiji ka ce mu yi azumi ka mu ya Allah mun yi azumi ya ubangiji ka ce mai sallah ka shaide mu mun yi sallah ka gani ka tabbata azumin nan mun yi daga alfijir zuwa magarib ba mai karɓar shi sai kai Allah ka karbi azumin nan namu Allah ka wulakanta mu Allah ka yahe mana Allah ka tausaya mana Allah ka yi mana albarka Allah ka yi ma iyali mu albarka Allah ka yi wa zuri'a mu albarka Allah ka wa manyan mu albarka Allah ka yi albarka ga 'yan mu. ka yi albarka ga 'yan mu. Allah ka yi albarka ga shugabannin mu. Allah ka yi albarka da makiyayan mu. da manomanmu maza da mata Allah kai mana albarka Allah ka yahe mana Allah kar ka yi hushi da mu Allah ka amince mana Allah ka karbi addininmu muna tuba gare ka ya arrahman ya arrahim ya algafurul wadud muna roƙonka gafara muna neman arzikinka na duniya da na lahira ka ba mu takaddu ga hannun dama saboda rahamaka ya Allah ka ba mu ikon tsallake siradi saboda rahamaniyarka ya Allah muna roƙonka ya ubangiji kai mana gafara Allah kada ka tsananta mana hisabi Allah ka sa kabarin musulmi ya zama dausayi daga dausayin aljanna Allah ka tausaya mana Allah ka ba Najeriya lahiya Allah ka ba Najeriya lahiya Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka kawo mana kwanciyar hankali Allah ka ba mu arziki da wadata Allah ka ba mu arziki da wadata Allah mun tuba ka yahe mana Allah kar ka kama mu saboda laifukanmu ka yi mana gafara ka yi mana rahama ikira wa ma arsalnaka alaihim wakila ba aike ka ba ya rasulullah alaihi salatu wassalam ba aike ka ka zama wakili gare su ba saboda ka ubangiji shi yana ganin maganganun su yana ganin ayyukan su ya san duk abin da suke yi yana rubutawa kuma zai tada su ya musu judgment saboda ka kada ka yaƙe su kada ka yi musu komai an ce wannan ayoyi biyu an shahe su da ayoyi bayan an ko a da suratul tauba bayan an hijira an koma madina wallahu alam na'am wa rabbuka ubangijinka ya rasulallah kai wannan girmamawa ce babba annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin daɗin irin wannan aya a ce mai ubangijinka mu ma muna jin daɗi a kira mu bayin Allah Allah shine ubangijinmu jama'a ko akwai shawara babu shakka Allah kai ne ubangijinmu ba wani shawara mun amince mun yadda amanna bi rabbil alami mun yi imani da kai wa rabbuka a a'lamu man fi sama'i o samawat wal Allah shi ubangijinka ne mafi sani abin da ke samai da kasai kai dai ka yi ta ibada da kai da musulmin da suke tare da kai ku yi ta addini komai Allah ya ce ya sani in an ce lokaci guda duk wanda ya lahi bari a kashe shi to ai da wani bai musulunta ba daga baya saboda haka yasa Allah yake bin su da wannan tsari da wannan hikima dan ya ga cewa mai rabo ya samu rabo ne inda tun suna maka an ce kwattaba ku ku kashe shi kwattaba ka a kashe shi to ai kaga da su Umar bin Hattab da suka musulunta daga baya ai kaga da an samu matsala ashe da su Abu Hurairah duk da an samu matsala saboda ka ga su Hindu sun karɓi musulunci ga kalibin bin Walid duk sun karɓi musulunci daga baya ashe kenan hankurin nan na ubangiji subhanahu ta'ala da rashin ba da idini na arama ko a halaka ko a azaba in mutum ya yi mai wannan ya taimaka har an ci musulunci an ci duniya gabaki daya na'am wannan aya ya kamata a ce an yi mata ɗan sharhi saboda ka sai mu tsaya a nan mu karɓa tambayoyi wallahu alam <clears throat> wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمس tafsirin alƙur'ani da da bakin babban malamin mu sha abubakar abdullahi tare da alarama fadar da layin sabon kira muna fata Allah da da mu ma masu saurari baki ɗaya a wasu na mutane jiya wasu bayan Allah suka ba da shi a asusun marayu wannan yana da ko ba a shakka a ƙidaya mana komai ka faɗa rubutawa ake so gara a sanni ba su kai ka yi wani abu a a wannan tambaya ya ce assalamu alaikum malam ya ce malam mutum ne tafiya ya kama shi kuma tafiya nan ta kai a yi mata kasau amma sai ya da cika sallar shi aka yi mashi magana sai ya ce a shi ya cika sallar shi ya fi nutsuwa da haka me ya hukuncin to sai a yi ƙoƙari a yi mai nasiha babu shakka ga manzanci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka ciki hukunci ne da manzon Allah shi ya yi Allah ya ce wa ma kana wala mu'minatin idan qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim eh, bai yiwa idan Allah da manzo suka yanke hukunci akan kowace irin al'amari kowace irin matsala ga aya qur'ani ga hadisi sahihi mutum ya dawo ce yana da zaɓi ko ga wanda ya hiso matuƙar shi musulmi ne wannan mutum ya ji tsoron Allah kashe mutu da munafunci ya amince da hukuncin Allah shi ne mafi alkhairi bisa gaibi ra'ayi ne idan ya je inda zai na ya samu masallaci ana cika sallah sai ya aiki da aikin sahabbai sai ya aje kasaru ya shiga ya sallah da jama'a in kuma ya hito shi kadai ne ko kan tahiya ne to sai ya kasaru matukar tahiya ta yi ta dace da kasaru matakilan kuma dan hoshi ne shi bai yake nuhi malaman fuqaha sun hana dan hoshi <clears throat> ya yi ƙasaru ko ba haka ba ne kuma an hana mai ya ci moshe eh, to yana yi wakila eh, ya san muguna don haka ya san bai kamata ya ƙasaru ba kuma kila akwai wannan fahimta ga dai duk matsala ta wallahu alam a wannan tambaya ce assalamu alaikum ya ce malam da fata da sha lafiya a wallahi ni ban sha ruwa ba <laughs>

mansura ko kun manta cikin wannan sura bangiji da kai ne ya hukunta wanda duk ya kashe mutum to bangiji ya ɗora nauyin a taimaka mai bangaren hukuma bangaren dangi ne ballantana arzikinka ne yake ma hidima sai ya kashe mutum a dalilin haka babu shakka diya kai za ka biya diya don kai za ka yi azumi ko alhaji zai yi azumi eh shi da kai za ka yi azumi kai da ka tuka mota kai za ka yi azumi kenan tun da kai za ka yi azumi kai za ka biya diya illa dai saukin ta Allah ya ba da umarni cewa a taro a taimaka maka don a biya maka wannan diya bayan an sai da ɗan gidan da kake da shi da 'yan awakinka da 'yan kuɗinka duka sai a cika a biya na ya ce ko ya halatta a shari'a a taro a masallaci don a sauke alkur'ani saboda wani musiba da ta faru a gari na ɗauke-ɗauken mutane da karɓar kuɗin farsa bayan kuma an kammala sauke alkur'ani za a samu wani dabba hakan na yanka a ba da sadaka a karin sauke ƙur'ani dai don wata lalura wannan fatawan dai nasu a bata har gobe don shehu usman ya yi magana akwai wanda suka yi inkarin irin wannan lalura akwai waɗanda suka goyi baya so a yi haƙuri mu yi cikin sai gobe ka sake maimaita ta insha Allah. tambaya ce assalamu alaikum malam. Ya ce malam mutum ne ke masallacin juma'a ana cikin hutuba sai aka bugo masa waya sai ya ɗauki wannan waya ɗin. Ya ce menene hukuncin shi a shari'a. Kamar yadda masallacin ga kuna yin haka nan. in zauna shi satin da ya wuce wani gwamna ya bugo min waya ban ɗauki waya ba ka tashi malam na yi kira ni ce muna yi wurin juma'a saboda haka wannan wasa ne da masallaci wasa ne da darajar masallaci ya kamata wani maka yana waya yana ɗaga murya ba laifi amma idan ka sata silent ko wani dalili ya sa ka ɗan duka ƙasa kace mai muna sallah sai ka kashe daga nan sai kai ofin ɗinta ala halin mu yanzu ma gaba ɗaya mun ga abin da ya kamata a ruhe ta a shiga masallaci shi ne mafi alkhairi ballantana kiɗi ake ayi ringin tom yake ko mafi yawa kiɗi ne cikin masallaci ayi kiɗi ai ka san ka ci amana wallahi ko ta ai ka dami wani balle kiɗi a cikin ɗakin Allah kiɗi Allah ya sauƙaƙe ko ba a hudu ba malam in dai ana zaune masallaci ai waya ba ta yi daidai ba babu mai sallage? eh ai masallaci masallaci ne ɗakin Allah in ta kai ha ana hudu ba ma mutum na ɗauka waya ai an gaji ba su da wani amfani kenan ah. da ɗaukar waya da yin magana ana hudu ba don hadisi guda ne hukuncinsu guda in ka ce ma ɗan uwanka ishiru alhali liman yana hudu ba ba faqad lagaut ko ba haka hadisi yake ba wa idha qala li sahibika amsit ishiru wal imamu yakhutub liman yana hudu ba faqad lagaut kai lagau ci mace ma dan uwanka kai wane ishuru ana hudu ba to kayi laihi wasu malamai suka ce ba sani ba ko kana da juma'a ko ko zunubi ɗaya a gare ka na na Allah ya to Allah ya saka da alheri shi to ga wannan yaro yaron alhaji muhammadu jamilu ne jamilu noma dan maliki very good dan maliki to shine ya ce ya ga kiran da aka yi na bukatar kwamitin marayu ga kuɗi ya aiko da gudunmuwa na marayu naira dubu hamsin Allah shi mishi albarka amma ni abin da ni roƙai har da su bawa da jawayawa magana su ɗan an so a ɗan ƙaƙara ma'azu bawa ya yi haƙuri wancan dattijo ya shiga raina don ya hiɗan taimakon musulunci to Allah ya biya mu